قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ka ce da su hakika ni ba na mallakar kare ku daga wata cuta wadda Allah ya kaddara muku kuma ba na mallakar janyo muku wani amfani da Allah ya hana ku shi